الله الرحمن الرحيم صلى يا رب وسلم على محمد والآل والصحب ولا wata jama'a ta tafi إلى الإباحة wato suka ce akwai halaccin su ko da ba su wakaye da balon sashen su ya kai da cewa al'ittisa akwai dai halacci ko ilatuwa fi ma kana min al'umurin diniya daga cikin al'amuran duniya kaga zai kuma na wannan magana da biyu da kai ne ko kaga ai al'amuran addini ne ba sagaya kauli bane ba ba'adu bane ba zakka bace ba tauhidi bane ba sallah bace ba alqur'ani bane fahimtar mutane cewa da Allah kuma ba su sannan kuma maka kara sani su mutane duk da zan su Allah na ba su fahimta yadda za su yi rayuwarsu sai dai inda ilimin addini ta zama shari'a in babu ilimin addini to sai ta zama al'ada ita kuma al'ada in ta ci karo da shari'a to sai ta baci in ta biya ga shari'a to ita ma sai ta zama sunna shine zaka ji malaman muna cewa adatul balad ka sunnati eh, idan al'ada da mutane ke yi wa ci karo da eh, ne shari'a ba sai ga an yadda da ta tafi tare wa uluma bihi aka san da shi aka san wato maqasidul qurbati manufar ibada bihi da wannan aikin wa man qalibil ibadatu wanda ce akwai halarci fi af'alihi a ayyukan shi annabi lam yuqayyid ko bai yi kaidi ba to kala sai yace falau jawazna ko da mun halatta a sagayar kananun zunubai alaihim akan annabawa to lam yamkin al iqtida'u bihim da koyi da su ba zai yi wa fiya fa'ali a cikin ayyukan su to kaga abin da ne bayani jiya ko ba ka ne ba in har za su yi wannan sagaya to kaga in ka lura in mun bi su to ko bin dole ne to kaga ba mun bi su a kan banna ba to in mun bi su kan banna wa ya umarci suke nan da ita a gaya mun mana to inna Allah la yamuru to kaga to kaga kenan ba za su yi wannan sagira ba iz domin laisa kullu fi'ilin min af'alihi yatamayyazu maqasiduhu bihi min al-qurbati aw al-ibadi aw al-khadari aw al-isma ba dukkan ayyukan da annabi zai yi ne ba yatamayyazu maqasiduhu to manufar annabin zai bambanta bihi da wani aiki min al-qurbati a gane wannan ibada yake nufi al ibada a gane wannan halarci yake nufi al hadar ko ko a ce ko ba shi ne ba to to to shikenan to abinda aka hana hazar bi ma'ana mahazur abinda an hana bai kai haramci ba kenan awul ismati ko kuma isma wala ya siyo an yi mara shi ne bai halatta a umarci mutum ba bimti sali amrin da koyi da abu wanda la'allahu ma'asiyatun kila abin nan ma sabo ne to bai kamata a umarci wani mutum ya koge da wannan ba lasiya ma, balle ma dai ala manyara ga wanda ke gani ilmin eh, usuli yina daga malaman usul mai ganin takadima da filar alƙawari wajibi ne a gabatar da aiki maimakon magana domin kaga magana a iya canzawa amma galibi duk sanda za a aiki abin nufi wa inga magana annabi ga aikin annabi muhammadu to suka yi ta'aruli to a gabatar da aikin a kayan da faɗin domin kila an yi nisarwa wannan faɗin shi kuma aikin a ci gaba da shi a cikin malamai, usul akwai masu bin wannan hanya ɗin iza ta'arala izan da aikin annabi da maganar shi sun ja da juna a menene nan to muna ƙara ma wannan cewa hujja ne bi an na kula mu ce man jawaza saga'ira ko wanda ya halarta ƙananan zunubai wa man faha da wanda ya kore ta annabi na sallallahu alaihi wa sallama wanda ya kore ta ga annabi mu yau mu da miji to mu ce mu dukan su sun hadu ala annahu la yaqirru annabi baya tabbata ala munkirin bisa abuna shari'a ba ta so min kaulin aw fi'ilin ko magana ko aiki wa annahu matara ashiyan duk sadda annabi ya ga abu fasa kata anhu ya shiru ya bar abin na sallallahu alaihi wa sallama to dalla ala wato jawazi ai dalla sukutu shirin annabi ya yi nuni ala jawazi bisa halaccin wannan a to fa kai fa yakunu haza halu to yaya wannan yau munkari yau zai kasance halin annabi muhammadu fi haƙi gari a haƙƙin wani ce? ya za a ce annabi ya yi abin da za a iya hanawa wanda misali in wani yayi abin hanawa wa shi annabin ya gani in ya shiru to shirin shi ya nuna ya yadda a yi ne to yaya kuma shi zai aikata irin wannan abu sun mai juzu humin hufi nafsi abin da zai iya hana kuma ya kasance shi ne abin zai auku shi yujawwizu ko yujawwazu yawwa kun taimake ni a halatta hukuku aukuwar shi min ku daga gurin annabi to fi nafsi a kan shi wa ala hadal ma'akazi a kan wannan marka to ta jubu ismatuhu ismar annabi muhammadu ke tsaruwa min muwafaqatil makaruhi na dacewa da makaruhi wato kama kila hmm? makaruhi daga auko makaruhi kama kila kamar da aka ce wa izil hazru domin abin da aka ce ma haramun awon nadabu ko abin da ake son a yi shi alal da'i abin da aka so alal a kan koyi fili shi da ake to fi zajara ai kaga ya kora a hana ko abin da ake son a aikata shi akwai magana a hana wannan hai ko a kore an fi ilil makaruhi wa ailan har yau fakar ulama ai an sani min dinin sahabati daga ɗabi'ar sahabai kada an yanke al'adarsu da ɗabi'arsu an sani al'ikita da koyi biya fa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa tawajjahat ita ayyukan duk inda ta fuskanta duk abin da annabi to su ba su tambaya sai dai in mutum na neman ƙarin bayani amma ba wai suna magana su yi ko su bari bari sai dai in ya ce wannan khususiya ta ce wa fi fannin kana al ubi a af'alihi kuma a kowane ilimi shine fanni kana al da ko ya tabbata bi af'alihi wato bi a kawalihi bi a hawalihi yawwa to ba bambanci wannan ba ni biron kalaran kar kowa ya gyara nashi da mai akawalu eh, da mai ahwalu duk bai shi koyuwa to da akawalihi ko don duka shi ko hana shi faƙan na bazu hawatimau sun jefar da zabbansu hina na baza mahu lokacin da shi ya jefar da zoben shi a wani dalili wa khala'u suka tube takalmansu hina a lokacin da shi ma ya tube wati jajun. ko da kafa hujjarsu birwa ibn umara da ganin wato da ganin sai na umar iyahu shi a annabin jalisan yana zaune kara a hajjati zai yi biyan bukatar shi ta kashi wai ka ji Allah ba cewa in za ku yi kashi ba ku zama sai na umar ne ya gan shi zai yi kashin ya tsugo ya zauna zaman yin kashin to da ya ba da labari ko ba sai mai da kashin shi a irin wannan zaman wannan ba tsananin biyayya ba ce kuma sai ku gane shi sai na umaru ya gani da yi koyi ne ba ya gani ne domin irin yadda mu mugun ɗabi'a muke sa mutum ya ƙoƙarin ganin zaman wani wanda ba mai daidai ba ba da ɗabi'a mutane ba ko wani to da zaran ya ga wata kafa wanda zai ga abin da zai soke ka ƙoƙari yake ya gani kuma ya ba da labari shi kaga ya ga zaman annabi don biyan bukata ya gane karatu ne wannan ganin kuma waɗanda suka je daga bakin shi su ma suka ɗauka karatun ne shi sallallahu alaihi wasallam su kuma radiyallahu anhu musa kabilan baitul maqdis baitul maqdis yana mai fuskantar baitul maqdis watan jagairu wahidin mutane da yawa sun kafa hujja minun daga cikinsu fi gair shayin ba a abu ɗaya ba ma mimma na buhu mini nan mimma babu hul ibadatu abinda babin shi ya shafi ibada su ce to ga abinda suka ga yayi awil adatu ko kuma ga la'ada bi kaulihi sai ga shi sahabin na cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya fa'alu ai na ga manzo Allah na aikata haka me yake nufi ba zai bari ba haka kuma zai ci gaba wani ma sai dora daga kan nashi waƙala sai ka ji wannan sahabin ya ce halla hayya a a lokacin da annabi ke cewa halla hayyartiha khabartiha nake son cewa halla tiha. A ni uqabbilu ni nakan yi sumbantar matata wa ana samun ina kuma da azumi to si da halla tiha me yasa aka ƙara wannan yadin eh shine ishba'ul kasara ishba'ul kasara kenan sai a rike ba na mai rubuta ishba'ul kasara kenan wato ka gane ana yin shi guri uku akwai ishba'ul lamma akwai ishba'ul kasra akwai ishba'ul akwai fatati wato kamar misali in za ka ce ƙala zaidu to sai ka ce ƙala zaidu ka gane? da zaran aka ga ka sa haka yau to kaga zai doka to ana iya lura da ko waka ce ko dalili ya matse ka sai kai ishba'ul fata ka gane ko khabarti ha ai khabarti ha ti ti ti ba kasara ba sai aka ishba'in da ta haifar da yaƙi ka gane to irin shi shiga shi gashi a cikin karatu da yawa saboda karar wani mutum ya gani ya kokarin cewa ya ci malamin gyaran lirabi ai wannan kaza ne ba gara a akwai ishba'ul harakati akwai ishba'ul lamma akwai ishba'ul fatati akwai ishba'ul kasarati daga yanzu in na gan su to zan rika faɗa dan a rika kiyayewa na'am eh wannan ishba'ul kasara kenan kasarati me yasa baki ba ta labarin anni ukabilu ni ina sumbantar matata ba ana samun ina azumi wa qalat aisha sai aisha ta faɗa motar jatan tana mai kafa hujja kuntu af'aluhu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ni ma nukan sumbanci manzo Allah ina azumi yana azumi kuma wagari rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad ya yi hushi alal ladzi ukhbara ga wanda aka bashi labari wato bi misli haza minhu da irin wannan aikin da annabi aka bashi labari annabi fa yayi kaza faƙala shi mutumin wancan sai ce a yuhillullahu li rasulihi ma ya sha'u to wato shi Allah sai ya rika halata ma annabi abin da shi ke so ashe kaga ya nuna hularsa ɗaya da annabi Muhammadu kenan don me za a ɗaga annabi Muhammadu a bisa kan shi Izan ka lura ai ai iskanci ne in ka auna wato shi ana halatta mashi abin da shike ke so kenan ka san aisha ta taba faɗa haka amma ita da kyakkyawan ya ta yi akan magana mariya din nan ai gaga ta ce wato ni dai ba abin da nake gani sai dai kawai Allah na gaugan halatta maka abin da ya san kana so to kaga anan ita tuna ta yi da kyakkyawan ai kaga bai san abin magana ba sannan kuma ko menene sirrin da ke tsakanin mace da ai ta ba daidai yake da tsakanin abokin zaman shi ba da abokin zaman shi to aje wa ƙala sai ya ce inni la'aka shakun lillahi wallahi na fi ku yawan tsoron Allah wa muku bi hududihi na fi ku a sanin dokokin Allah wal asar fi haza hadisai fi haza a irin wannan magana wadda za a fassara annabi ya ce kaza a azamu tafiwa min an nuhidu biha eh aka mu kewaye da ita wa irin wannan abubuwan da annabi ke nuna yayi kuma ai talla da yayi kuma a kafa hujja da yayi to sun to sai mu karfin fallin safi lakin na sai da yadda abin yake yi ulamu min a gaba ɗaya waɗannan abubuwan ana sani alal kadai yanke ana sanin itiba'un biyar sahabai af'alahu ayyukan annabi waƙati da'um ana sanin koyon su biha da ayyukan annabi walau jawwazu alaihi mukhalafata ko da sun halatta wa annabi muhammadu sabawa fi shayin a wurin abu min ha daga ayyukan shi ko maganganun shi kai lamma mene nan da wannan tsarin bai tsaru ba duk da misali wasu sun yadda waɗansu ba su yadda ba ga kaga an samu tukka da warwara ko to saboda ka sai mene nan mm, wannan nukila ba ni biron ka wala nukila anhum kuma da an ciro daga gurinsu wannan abin da an ciro wane bai yadda ba wane ya yadda waza hara bahasum da bincikensu ya bayyana an zalika ga wannan aikin ma an kara sallallahu alaihi wasallama alal akhari lamma ko lama to lokacin da manzala sallallahu alaihi wa sallama ankara ya musanci kaula wuzancen shi alal akhiru ga wannan ɗayan wa atizarahu ko ko wa atizarahu yankan hadirin shi bi bima zakarnahu wata zara ko wata zara wata zara awa alaran mana gode maka kuma ya musanci kawo hanzarin shi bi ma zakanahu da wato da abin da muka ambata wato cewan yushillullahu li rasulihi ma yashau wato kawai Allah na halatta wa manzon shi abin da yake so to ka duk da haka fa da ƙarƙashin imani fa a a cikin hanzarin ne akwai alamun yana da imani illa dai kowawa ko munafuki amma dai yana da ilimi yana da alamun imani to ba ku tambayi dalilin ba tun da har ya yadda Allah ne ke halatawa kaga bai ce annabi na karyar an halatta mashi saboda in ka lura da ya ce kai kyale shi yana da halatta maka shi a nan da yazunan shi ƙaulan wahidan to amma fa yanzu fa zai ce Allah na halatta wa manzan shi abinda yake zo ka ganan ya zo da kalmar shahada fa kai ba kalmar shahada ba ya zo da kalmar ta shahada ya zo da la ilaha illallah ya zo da muhammadu rasulullah cikin ruwan sanyi yuhillullahu dama ai halattawa da wa daga wasu ke ya tabbatar da ɗaya ko bai tabbatar da ɗaya ba sannan wanda ake magana nan a kan shi manzala ne ko ba manzala ba ne shi ma kuma ya tabbatar illa dai bai iya magana ba in ba munafiki ne ba to bai iya magana ba abinda kawai ya ce to sai ce Allahu akbar Allah ya zaɓi manzon shi ya halatta mashi abinda yake so ta ga ga magana ta yi kyau to ta bambanta da wancan sai da wurin su yake magana to kaga nan dai akwai kalmar ta shahada ya tabbatar da la'ilaha illallah ya tabbatar da muhammadu rasulullahi ko dayuwawa ne Allah ba mun ce masahabin annabin kamawa ba a sigar magana ta yiwu munafuki ne a sigar magana Allah kai ka kowa ne ne mu kuma kuran da muka yi a wannan maganar ka yafe mana muna nufin daidai ne sahaba annabi muhammadu ba mu suka kowa waliyan shi mu suka kowa hmm. kowa mun yi da shi har dai in waliyin ne to mu ji wa ammal mubahatu amma abubuwan da suka shafi halal faja'izun huququ haminu halacce auko ta gurin annabawa in laysa fiha qadun domin babu soka cikin ta irin bacin ciki bacin abinci ke kawo shi ba irin makara me ke kawo ta gajiya da dadin bacci <laughs> gajiya da dadin bacci ga koshi za aka koshi bayan an gaji aka ci aka koshi aka ji daɗin bacci to ina gaya maka ba makara ba har da yayan makara sai ai ko to kaga wannan ba su ga ne ba ga annabawa ko ko su ga abin da zai cuce su farar ɗaya su firgita wannan ɗabi'a ce ta mutum yanzu dukkan mu duk wanda baya da maganin maciji in maciji ya shigo nan to ba riga shi miƙe ba duk wanda kaga bai miƙe ba ba tauhidi ya hibu ba to maganin maciji gare shi kai malam sani macijin ya shigo ne kuma ya na yi haka ya haka eh? ka gani in ya yi maciji ka ne ba za ka yi amma in ba haka ba irin gudu <laughs> gani ne to amma ga mutumin da ya din ba imani ya yi ba sai dai fi ko karfin hali ko maganin maciji to nan kenan da annabi zai ga maciji ya gudu to ga ba suka ba ne domin annabi ne mutum ne maciji kuma mai cutar mutum ne sannan Allah ya sallada wa maciji daki ya kuma sa mashi tasiri a cikin jinin mutane a azanallah ko a na an zalika to kaga anan ko da za a ga annabi ya yi haka ya zabura to kaga ba su ga bal hiya mazunun fiya yo ai ma abin halattawa ne fiya a aikin annabci wa ko hannuwan annabawa kaidi garihim to kamar hannuwan waɗansu su ne kaga za su iya sartse za su iya kama abu su ka shi kuma za su iya kama abu mai zafi su ji zafi za su kama mai sanyi to su ji mai sanyi za su taba abin da suke so to su ji yayi musu daɗi ko tunda dai ana ana babin mutuntaka ne mm. yawa ba so babin isma ba musallamatun alaiha ko eh eh musallamatun alaiha to musallamatun to a bar salladawa illa annawan bi mako su bihi sai dai su annaba ga abin da kake bance su da shi mirab ilmanzilati na ɗaukakawa daraja to sai mene nan su duron aka haskaka musu kirazansu mai anwar ma'rifati daga hasken sanin Allah wasdufu aka zaɓe su bihi da wannan hasken je kaka ji mani

sai abin da ya shafi larura mimma ya tafawwauna bihi mimma ya taƙawwauna bihi abin da za su karfafa da shi a lasu loki rikin wato bisa ga hanyar su irin misali a ɗabi'a rai izan yunwa ta kai yunwa jiki na ƙarfi izan kishi ya kai kishi to jiki na ƙarfi izan gajiya ta kai gajiya to jiki na ƙarfi in ɓacin rai ya ƙure ɓacin rai to jiki na ƙarfi to kaga ana kaga annabawa ka shiga wannan bayan kaga suka ji wasu su koka rabbi in bi ma anzalta min khairin ta kun goga mai faɗi wannan abin da annabi ne ulul azim ko tun da annabi musa ne haka nan kuma ana gajiya a ce a bari a huta wasa lahidi ne wato da gyaran addinin su irin tozali wanda annabi ke sawa da kuma man gashi wato da kuma tace gashin wala rurati duniyahu to da bukatar duniyarsu wato shine jima'i da in bai gamsu bai kara wannan duk ɗabi'a ce ta mutuntaka kowane mutum haka nan yake wanda kaga ma ba haka mato bai da lafiya ne kaga anan duka annabawa kan shiga wannan wadin wa ma uke za ala haza sabili ko abinda aka kama a wannan hanya to ilta haka da'atan ko za a yi rizku da da'a ne wasara ya kasance kurbatan ibada tunda su za su yi su don umarnin Allah mu ko za mu yi don fata ta ji daɗi ko domin misali auren annabawa da auren waliyai da salihai ba daidai yake da auren mu ba yi e, wani na son farar mace ne don tana farar wani na son mai katon jiki ne domin katon jikin ko domin kuka auna da aurarrakin da annabi ya yi an sani a ɗabi'a rai ita mace ana son a same ta yadda rai ke so amma wasu duka matan da annabi bai yi aura ya yi ne kamar a hausance a ce mashi auren jari amma ba irin na mutum ba yawwa kowace kabila idan ya auri yar uwarsu to shi kenan sai ya yi mutunci gurinsu sai su yadda da shi sai su kare shi sai su kasa faɗa aibe shi sai tsinanin cikinsu kaga su kuma yi daraja a gurin sauran mutane mu ɗauki kamar yanzu ni farra'u dan Nijar ne ko dan Chad ko dan Kabul ko dan Ghana ko dan wani guri can na san duniya wanda ana kyamar shi amma sai na zo bana nan garin ba sai na awo ruma ce yan garin wanda kowa ya san yan garin ce haka sai na aure ta yanzu don Allah don annabi idan ana bin waɗannan bakin ana kakkashewa ana dudukewa ana kare ana dukkan da su a ganin ka da ni ciki to me yasa ba ni ciki to ni ba dan wace kasa ne? ka gani ko da kuma a zo ana ba da rabo irin na ɗan garin nan idan na zo aka ce ba za a ba da ba in ta so ta gaba to za a ba ko ba za a ba ta ba in aka ba ta, ba za ta ba to kuma an yadda in ta bani to misali wannan na kawo muku ne a hausance to annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk kabilar da ya auri yarsu sai su mutunci su zama surukan shi kaga ya ƙara aiken addinin shi gurin ya zauna to kaji na shiga tunani ma na ga wannan a wajen ma ya faru mhm. na tun mana yara ƙanana ko kuma lokacin da muka taso wani su ƙannena da ake haɗa su aure ba ma jin daɗin haka yan eh, an haɗa su aure irin manyan gidaje haka na anguwanni da sauransu mm. kamar cikin shekara uku na sai muna jin daɗi abu muna ga ta da mu abin da muke yawon a wannan kitabi kamar yadda muka bayyana da ɗarafan gefe fi na biyu sallallahu alaihi wasallama fa bana laka azimu lahi babban kyautar Allah sai ya bayyana gare ka ala nabiyina bisa ga annabi mu wa ala sayar ya da sauran annabawan shi alaihi musallatu wassalam ko bi an ja'al af'alam ya sanya ayyukan su waɗannan annabawan qurabatin duka ibada ce wa da'atin duka da'a ce ba'idatan an waje hil mukhalafatu wanda ta fi karfin a saba mata wa rasmin masit kuma ta fi karfin a rubuta ta a matsayin sabo yanzu zan ka zauna da ubanka ko min zaman ubanka da sarki da duk abin da kai ko kuma malaminka akwai rada abin akwai rada zai yi abin da kai ka sa abin nan fa an yi kuskure ko da ba ka iya gaya mishi to ko ba sa maka to wallahi banda annabawa tsawon zaman kansu ba za ka kuskure ba ba za ka abin da za ya zan zama zunubi ba amma dai da uban kai kai da kirki ko malamin kai kai da kirki to da takatsantsan tun da dai ba annabi ne ba wata rana fa sai ya samu dan tuntube ko da dan haka ko tuntuben ma ko da hudun nashi ne ai akwai abin da shi wani a gurin shi wannan laifi ne a gurin wani ba laifi ba ne to alhamdulillah salati goma ga